Jam'iyyar PDP ta sanar da ɗan gaban goshin gwamna ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger wato Alhaji Umar Nasko a matsayin wanda ya lashe zaben fidda gwani na neman mukamin kujerar gwamnan jihar a babban zaɓe mai zuwa. Shugaban kwamitin shirya zaben da PDP ta turo a jihar Niger, Sanata martin Kuye, ya ce Alhaji Umar Nasko ya lashe zaben da ƙuri'u 908. injiniya hannafi sudan ya zo na biyu da ƙuri'u hamsin da bakwai yayin da mataimakin gwamnan jihar alhaji ahmad musa ibitu ya samu ƙuri'u talatin da hudu tsohon ministan ciniki na najeriya injiniya mustapha bello da alhaji sahabi rangi dukkansu sun samu ƙuri'u goma sha ɗaya ɗaya ne yayin da sanata Nuhu Aliyu ya ba da sanarwar janyewa a ranar shirya zaben bisa dalilai da ya ci ya gano babu shirin yin adalci a zaben dukkanin 'yan takarar dai sun kira taron manema labarai domin bayyana matsayinsu injiniya Mustapha Bello shine magana a madadinsu inda ya bayyana dalilinsu na ɗaukar wannan mataki. Eto eh, yadda aka yi na farko shine gona shi ne ya jagoranci yadda zai nuna ma duk sauran delegate yadda ya kamata su yi zaɓe saɓani yadda aka ce a yi ya yi tsaye ya koma shi ga shi jahili ne shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba saboda haka ya mika takardar zaɓen ga wani wakilin ɗan takararsa aka cika mashi sannan ya zo ya kaɗa daga nan duk wanda ya biyo bayan shi abin da yake nan. Shi ma dai mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibeto ya jaddada matsayinsu na yin fatali da sakamakon zaben. So kaga sakamakon ba mu amince da shi ba. Kuna so a soke wannan zaɓe ne a sake wani komai kuke so. Dama tun da wannan uwar jam'iyyar mu mun tabbatar uwar jam'iyya ce mai saurare. Daya daga cikin wakilan 'yan takarar dai ya ce tabbas ba su sanya hannu a takardar sakamakon ba. Sunana Aminu Suleiman Gwada ejen ne na Ahmed Musa Ibetu da Deputy Governor. Mai gidana ya ce in fita ban zaɓen kuma na fita na ban zaɓen. Ka sa hannu ba kenan. ban ma tsaya an gama zaben ba bare in sa hannu Ɗaya daga cikin wakilan Umar Nasko wato Alhaji Hassan Nuhu ya ce matakin da gwamna Babangida Aliyu ya ɗauka na miƙa ƙuri'ar shi ga wakilin Umar Nasku domin ya rubuta sunansa bai saba wa ƙa'ida ba. Gona bai laifi ba nan abinda ma gona yayi yi gona yayi abun da ya dace ne don ya nuna mu duniya cewa shi ba ba ne. To amma a nashi gefen dan takarar da ya nasara wato Alhaji Umar Nasku neman haɗin kai ya nema. Ina roƙon su dan Allah dan Annabi su zo mu haɗa hannu saboda mu ƙarfafa jami'ar mu mu shiga yaƙi da ƙarfi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.